Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai da ashirin da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niya, da dalol da kuma nomad da kuma nomad fm assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanku da hantsi bayan kun gama jin labarin duniya a cikin shirin wannan hantsi za mu leƙa ƙasar kenya mu ji wainar da ake toyawa a kan yi wa dokar zaɓe gyara da aka gabatar da ake ta cece ku ce a kai kada kuma a mance usman kabara zai gabatar da nan kasa sai sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridan ƙasar Ghana. Masu are Assalamu alaikum. Rahotanni daga kasar Kenya sun ce ana samun ƙarin mata da ke aikata laifukan ta'addanci a ƙasar. an ba da misalin abin da ya faru a cikin watan satumban da ya gabata lokacin da wasu mutane uku suka kai wa caji ofis din 'yan sanda hari a mombasa da suka wa ɗaya daga cikin 'yan sandan wuka kana suka banka wa caji ofis ɗin wuta kafin a yi nasarar harbe su har lahira inda daga bisani a gane dukkan maharan guda uku mata ne masana sun bayyana cewa irin waɗannan ayyukan ta'addanci da mata ke aikatawa a ƙasar ta kenya sai karuwa yake yi amma sun bayyana cewa wannan ba a kenya kaɗai yake faruwa ba a'a har ma a wasu ƙasashen afirka da dama misali a arewa maso gabashin najeriya da kuma ƙasar kamaru a tsakanin watan watan yuni da na shekarar 2014 da kuma watan afrilu na shekarar 2016 jami'an sun ce sun tantance mata 200 da suka kai hare-haren kunar bakin wake da suka yi a wanda ya dalilin mutuwar mutane fiye da dubu daya masana suka ce waɗannan ƙungiyoyin na 'yan ta'adda yanzu haka suna nan suna ƙara neman mutanen da za su horas a cikinsu wanda suke suna yin haka musamman waɗanda suke ganin cewa ba za a iya tuhumansu ba Dylan ruf wanda ke fuskantar hukuncin kisa na kashe wasu mutane tara bakar fata a wata cocin birnin Charleston da ke jihar South Carolina ya faɗa wa alkali cewa bai da niyyar kiran ko wani shaida ko kuma gabatar da wata hujjan aikata wannan ɗanyen aiki ba idan an zo wanje yanke mishi hukunci. Mr. Roof ya faɗa jiya laraba cewa har yanzu yana kan bakansa akan cewa shi ne zai kasance lauyan kansa. idan an fara shari'a a cikin sati mai zuwa idan Allah ya kai mu. Alkali Richard Gajal ya ce Mr. Roof yana iya sauya ra'ayi. Yanzu dai Mr. Roof shine lauyan kansa tun bayan da ya kori lauyoyin da ke kare shi tun bayan da masu yanke hukunci suka same shi da aikata laifuffuka 33 da ke da nasaba da nuna kyama ga wani jinsi na al'umma da kuma hana wato hana doka yin aiki. Lauyoyin Rose sun ce suna kyautata zaton ya sallame su ne saboda yana ganin kamar za su gabatar da wata shaidar da za ta tozarta shi, wadda kuma watakila alkalin ya yi amfani da ita domin ceton ransa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. a jiya laraba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya fidda sharuɗin da aka yi amfani da su wajen samar da yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin isra'ila da falasɗinu. sai dai kuma ya yi gargaɗin cewa ƙoƙarin da ake na ganin an sami kahuwar sashen guda biyu a matsayin maganin matsalar abu ne da ke fuskantar babban cikas a cikin jawabin da kere yi na tsawon sa'a guda a ma'aikatar kasashen waje keri ya kare matakin da amurka ta ɗauka na cewa jefa kura a zauren majalisa lokacin taron kwamitin sulhu da ya la'anci isra'ila saboda ci gaba da ginawa yahudawa 'yan kaka gida a yankunan falasdinawa dama dai kura da aka jefa a majalisar ɗinkin duniya an jefa ne da zumar kare manufar samar da kasashe biyu makwabtan juna in ji keri wanda ya fitalli da sukan da ake wa amurka na cewa ta toza ta babban yar gaban goshin ta wato isra'ila kere ce wannan matsayar da amurka ta ɗauka ita ce take a kanta har yanzu wato ganin isra'ila ta ci gaba da zama ƙasar yahudawa mai bin ƙa'idojin demokradiyya sakatare kere ya bayyana cewa kuri'ar da aka jefa ya yi daidai da manufofin amurka sai dai ba wani sabon kuduri da aka kara a cikin abubuwa shida da ke ya tabo a cikin jawabin nasa sai dai maimakon hakan a jawabin nasa ya jaddada mayar da hankali ne akan batutuwan da aka cimma matsaya a kansu wato maganar samun kasashen biyu na isra'ila da palestinu wanda kuma ita ce manufar akasarin gwamnatocin amurka da suka gabata gwamnatin amurka karkashin shugaba barack obama tana shirin ƙaƙubawa ƙasar rasha takunkumi a matsayin martanin satar bayanai da ake zargin rasha ta yi a zaben shugaban kasar amurka da aka yi a watan jiya jaridar washington post ta ce ana ta tafka muhawara a fadar white house a kan yadda za a gaggauta hukunta kasar rasha ta hanyar amfani da dokar cikakken ikon shugaban kasa wanda shugaba obama ya sa wa hannu tun shekarar da ta gabata wannan dokar ta baiwa shugaba damar saka takunkumin tattalin arziki ga waɗanda aka samu da laifin kutse da ke wata ƙasar waje da jami'an tsaro ba za su iya kaiwa gare su ba dokar musamman ta nemi a hukunta duk wanda zai yi barazana ga tsaron ƙasa da ma'aikatu ko kuma tattalin arzikin amurka waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu haka shawarar yi wa dokar zaɓe kwasfarima da ya jawo cacar baki a ƙasar kenya yana gaban majalisar dattijan ƙasar dokar ta tanadi baiwa hukumar zaɓe 'yancin ƙidaya ko kuma tantance masu zaɓe da hannu idan na'ura ta gaza yin aiki to amma masu hamayya ba su kaunar wannan canji bisa tsoron cewa hakan zai ba da damar yin magudan zaɓe a yayin da ake tada jijiyoyin wuya akan wannan batu wakilin muryar amurka a nairobi kenya muhammad yusuf ya aiko da rahoton cewa wakilan majalisar dattijai suna ba da shawarar a yi taka tsantsan a yi nazarin dokar cikin natsuwa to amma kuma majalisar bata jefa ƙuri'a akan wannan gyara a jiya laraba ba maimakon haka kakakin majalisar huro ya tura wa kwamitin harkokin shari'a da kare haƙƙi da 'yancin jama'a wannan doka domin ya nazari yana mai cewa the standing committee on legal affairs and human rights must therefore proceed with dispatch and be ready to table its report on 4th january 2017 when the senate is expected to assemble for the special sitting ya ce tilas kwamitin harkokin shari'a ya nazari a kan wannan doka ya kuma gabatar da rahotonsa a ranar 4 ga watan janairun shekara ta 2017 idan allah ya kai mu lokacin da ake tsara ran majalisar dattijan za ta zama na musamman a kan wannan gyara gyaran da aka gabatar da shawara a yi zai bai wa hukumar zaɓe damar tantance masu jefa ƙura idan na'ura ta gaza matakin da masu hamayya suka ce wata hanya ce ta yin magudin zaɓe masu hamayya sun yi barazanar yin zanga-zanga ko kuma ƙauracewa zaben da za a yi a baɗi idan allah ya kai mu idan aka kuskura aka aiwatar da wannan canji zaman tankiyar da ke karuwa ya sa ana bayyana tsoro a ƙasar ta kenya inda ta zoma bayan zaɓe a shekara ta 2007 da kuma shekara ta 2008 ta kashe mutane 1,300 ta kuma tilastawa kimamin mutane dubu ɗari uku arcewa daga gidajensu. Shugabar masu rinjaye a majalisar Kituri Kindiki ta ce tilas kwamitin ya nazarin wannan batu cikin taka tsantsan. Certain clarities have to be highlighted, Mr. Speaker, because there has been extraordinary sacrifices and discussions that have been going on between the two sides of this House since this matter started polarizing our country to a level of almost tearing us apart. Ta ce tilas a fayyace wasu abubuwa domin ana ci gaba da tattaunawa da sadaukar da kai tsakanin bangarorin majalisar tun lokacin da wannan batu ya fara raba kawunan 'yan kasar. Ta ce wannan batu a ganinta ko a matsayin kwamiti tilas ya dubi wannan al'amari cikin natsuwa da kuma sanin ya kamata. ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan za mu gabatar da nan kasa لا لا lokaci ya yi da usman kabara zai gabatar da nan kasa nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba Mai sauraro Assalamu alaikum barkan mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon muna tare da wani bawan Allah ne da yake aiki da wata kungiya mai zaman kanta wadda take da nasaba da nan Amurka domin ganin cewa na kasassu ana damawa da su musamman a kungiyoyi ko kuma jam'iyyu na siyasa. Za a ji yadda muka tattauna da shi game da manufarsu da kuma abin da suke son cimma a wannan kungiya. To barka da warhaka mai sauraro zai san ya san da wa muke magana. Sunana Alawo Sunday Afalabi ne program program officer ne da International Republican Institute wata kungiyar America da take aiki da political parties a Nigeria. Menene babban aikin da take yi ko kuma ta sa gaba? Eh muna dai aiki ne mu ga kan da za samu cin gaban mutanen da suke aiki da kamar su elected officials na political party kuma kan da za a sa processes na electioneering da za a yi kan da za a yi da eh, a yi bisa ka'ida kuma yin da ya kamata. Kuma muna musu training kala-kala ababen da ya kamata su yi ah, based on uh, sanadiyan demokradiyya kuma wani bangin aikinmu da ke da kwararre shine aiki da mutane da wanda suke da kamar su mata su matasa kuma da persons with disability hmm. masu special needs bukata ta musamman su eh, yawa bukata ta musamman su ma domin kan lura ba su parties din ba mu samu a representation na wayannan mutanen na kwarai da ya kamata ba hmm. so aikin da yara suke yi muna promoting kan da za a same su a cikin party leadership hmm. matsayoyi masu muhimma a cikin party din. Hmm. To amma kamar misali yanzu wannan kungiyar taku tana aiki da wanda suke aiki a cikin ta ku kuna da wata nakasa a jikinku koko lafiyayyun mutane take dauka take aiki da su. eh a lafiyoyin mutane ne kamar ni ne dai ni ne kamar shugabannin wayannan a bangin mutanen da suna da bukata na musamman din nan. To amma kamar yanzu misali me kuka gani wanda lalle yan kasassun Najeriya ke bukata? Eh sarari ne dai sarari ne domin suna da dan yawa wanda ma ya kamata yan siyasa da ƙungiyar siyasa ya kamata dan jawo ra'ayinsu zuwa aikatun da suke yi. Mm. Amma sanadin ne kuma da awareness. Eh, wayar da kai. Eh, da kai shine kamata yi. kuma shine ababen da muke yi. Muna maganganu ne da shugabannin ƙungiyar siyasa akan cewa akwai wayannan mutane ya kamata a jawo ra'ayinsu. Mm. A je wajajen da suke because accordance su Eh, state da ka ga an kebe musu wajajen su kamar koloni ɗinsu hmm. to a tafi wajajen a musu magana domin su ma dukansu suna son su zaɓe su lokacin election hmm. to in an same an included su a political party process kaga an samu ci gaba kenan hmm. kuma tun da aka yi Beijing conference na 1995 kaga muryan a kawo mata zuwa siyasa ya ƙaru. Mm, da mata da mata da mm. youth mm. so wayannan su ne kuma muna ganin ya kamata dan a ba su more attention su ma dan jawo ra'ayinsu eh. so sarari ne kawai just to create space for them eh a ba su dama eh ba su dama eh, yawa. To yanzu misali kamar eh, tun da kungiyar nan ta tana da hannu da nan misali Amurka muna ganin yadda nakasassu mu da muke zaune a nan Amurka muna ganin yadda nakasassu suke da gata a nan wurin hawa mota wurin aiki wurin asibiti da sauran makamantan irin wayannan abubuwan. Shin kuna irin wannan tunanin ya za a yi ga cewa don ko ta nan ma kafin maganin siyasa zaka ga ba a tafiya da nakasassu a Najeriya akan irin wannan abubuwa. Kullum suna baya. Rayuwar kowa ana talakawa a duka wayanka ne mahukumata ma bayanka ne rabbana allah ra'ini rayuwa babar barfa ukan mulki duka bai ɗaya gurguzuwa har da mulukiya kapitalist demokaradiyya har da mulkin soja mazan jiya ku biyo ni da tsinka. Rabbana Allah raini rayuwa babar barfa. Ko a zangon mulkin mallaka ilimi talakawa abu a wushe. Rayuwa. masu mulki na bautar da shi rayuwa ba gwargwarfa yanzu kama karya ake ilimi hallau babu shi rayuwa ba gwargwarfa rayuwa wannan ta isa a masu mulki ta bar mun kashi rayuwa namu tunanin shine in dai mun same in an samu an same su a cikin political parties in dai ana deciding domin parties ne suke suke kafa gwamnati in an same mun an same su kwararrun su su shugabannin a cikin parties mm. in dai party ya kafa gwamnati kaga duk wani policy da za a yi mm. za su mai da hankalin a sa ababen da zai shafe su a ciki domin yayi kaman shekara goma sha biyu yanzu ana maganan disability bill mm. amma har yau har gobe ba gama ba samu an sa ya zama doka ba mm. kuma duk ababen da kana magana kai din nan asibiti ne hanyoyi ne in an samu shi disability bill din tunani ne cewa zai solving wayannan problem ne mm. amma ba samu cikakken buy-in daga political party leaders ko ba. Mm. So tunanin mu shine in an samu an samu wayannan mutane sun shiga cikin party structure. Mm. In an zo ana magana policy da in za a yi ne a kai ma gwamnati a zama doka ya zama mm. policy na government. In dai su suna cikin party din za su su kara murya. A yanda za a samu a yi ababen da zai dan improving welfare ɗinsu. To yanzu misali za ka ga kuna tunanin cewa in suna cikin fati kamar yadda ka ce irin a basu su yi takara ko ko su su yi zaɓe ko ko takara kuke magana misali. Eh, kasan shi shugabannin fatin ma ana takara a kai. Eh. So, number one, in an samu an dan an ba su sarari kamar muna da woman leader, mm. muna da youth leader. Mm. Muna son a samu su PWD leader din a mm. duk party din. Eh. So that su a cikin party din ma su pwd ɗin za su dinga kawo murya akan a ba da sarari ma mutane su suma a ba su ticket na tsayawa election hmm. ko da ma percentage ne ko 5% ko 10% kaga in an samu kwararre wanda zai iya tsaya takara kuma yana da wannan ah, yana da wannan waskan kai da zai yi eh. zai jagoran an ba shi sai a ba shi tarari shi ma a ba shi takara shi ma yayi to muna tunani da in an samu wanda zai dinga musu magana from within the parties mm, za a dan samu ci gaba sosai eh to amma misali kana ga mutanen gari aka ce yau gashi har an kai ga wannan nasarar har aka ce yau wani mai nakasa ko gurgu ko makaho ya fito misali yana neman takara kana ga mutanen gari za su zabe shi saboda irin wannan tsangwamar da take tsakanin mutanen gari da masu nakasa yayin da ake kallon su kawai mabarata eh, eh to a gaskiya da akwai waɗansu ƙungiyoyin da su ma aikinsu suna um, advocacy da an awareness hmm, akan mutane su karbi mutanen nan hmm. because um, akwai gaskiya akwai discrimination amma in in dai mun increasing advocacy da kuma awareness da ake yi tunaninmu ne with time the uh, issues na maganganun discrimination na zai zai zai ragu su kansu mutanen da suke da bukata ta musamman irin wannan kasar sukan ji cewa su ma an suna baya haka akan kansu suke ji akwai wani abu da kake ga kake da shi da zaka gaya musu cewa wanda su kansu ya kamata su ba da tasu gudunmawar akai eh haɗin kai abu ɗaya da muka muka lura shine matsala da aiki da su shine ba su samu ba cikakken haɗin kai tsakanin tsakanin su mm. kaga su ma a tsakanin su akwai kungiyoyi kala kala akwai na su blind akwai na su physical akwai na su ah, mm. akwai dai kala kala sun kai kamar guda biyar ko guda shida Yawwa. so amma ba samun cikakken haɗin kai a tsakanin su shi ne matsalan da muke samu mm. kuma in dai za samu ci gaba da su kam lallai sai sun haɗa kai shi ne kuma maganar da muke yi da su kullum muna magana da su a samu a haɗa kai kuma mu ma mun zo in an zo magana da su muna kokarin mu samu inda za a samu representation a cikin duk su kungiyoyin da su ma suna da cikin tsakanin junansu. Mm. To mun gode sosai a uh, Mr. Sandy da ka samu magana da mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba mun gode kwarai daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Eh ni ma na gode ranke ne. To madalla Mr. Sunday mun gode kwarai da ka samu damar tattaunawa tare da mu da fatan za a yi ta samun ire-iren ku da yawa domin agaza wa mutane. a madadin bakon namu da wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Ga Baba Yakubu Makeri da sharhi ko kuma A gafarce ne ga Baba Yakubu Makere da sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridan kasar Ghana. zan fara sharhin jaridu ne da jaridar da chronicle wacce ta rawato hurucin shugaban kasa mai jiran gado na nan adadankwa a kufa ado inda yake cewa duk wani jami'i da zai aiki karkashin gwamnatinsa da zai nemi ya tara wa kansa dukiya ta hanyar neman kwangila to sai ya nemi inda zai je ya tara wa'annan dukiyar jaridar da chronicle ta ce shugaban mai jiran gado ya ce sashen 'yan kasuwa za su taka muhimmiyar rawa wurin cika alkawura da jam'iyyar su ta npp ta yi wa mutane kamar kowace lardi za ta samu masana'anta guda wanda hakan zai tilasta wa gwamnati ta kawo wa 'yan kasuwa sauki a cikin harkokinsu jaridar ta ce a cewar nana akufa ado jami'an gwamnatin sa ba za su yi kane kane a sashen 'yan kasuwa ba sai dai za su taimaka musu ne don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar sai kuma jaridar daily graphic wacce ita kuma ta rawato cewar shugaban mai jiran gado nana akufa ado ya ce a shekarar 2018 lokacin mulkinsa za a gudanar da zaben kantamomin birane da shugabannin gundumomi da na larduna jaridar ta ce a fadar da na akufa ado hakan zai ba mutane da ke ƙananan hukumomi daman zaben wanda za su yi musu mulki a yankunansu kuma ya ƙara da cewa wannan zai sa a inganta ci gaba a ƙananan hukumomi cikin gaggawa jaridar daily graphic ta ce nana akufa aduhu ya nana ta cewa jam'iyyarsa ta npp tana kan bakanta na ganin ta cika alƙawura da ta yi wa jama'a a lokacin yakin neman zaɓe jaridar ta ce shugaban mai jiran gado ya yi wannan hulici ne a lokacin da yake ganawa da majalisar sarakunan jihar tsakiyar ghana a ziyararsa ta godiya da yake yi a faɗin ƙasar baki ɗaya har yau jaridar daily ta yi kanun labarai mai cewa yanayin hunturu da ya bijiro a ghana cikin kwanaki biyu ya hana jirage na cikin gida da na kasashen waje tashi wanda hakan ya tilasta wa jiragen dakatar da jigilarsu a ghana na wucin gadi jaridar telegraph ta kara da cewa fasinjoji da za su yi tafiya zuwa kasashen waje sun saura a filin jirgin saman kasa da kasa na kutuka international airport da ke accra jaridar ta ce a yayin da wasu fasinjoji na cikin gida suke jira yanayin ya washe jirage su fara aiki wasu kuma sun fara tafiya su ce ta hanyar mota jaridar ta ce ya zuwa shekaran jiya talata yanayin hunturun sai kara ta'azzara yake yi a birnin accra jaridar telegraph ta ce wasu jiragen kasa da kasa suna sauka ne a makwabciyar ghana ivory coast kazalika jirgin delta da ya taso daga birnin new york da zai sauka a kira a jiya laraba an tura shi ne ya sauka a lagos din najeriya idan muka leƙa jaridar ganyen ta za mu ga ta rawaito cewar yawan bakin haure 'yan ghana suna ƙara yawa a ƙasar italy jaridar ta ce shugaban hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa sylvia lopez ikra ta ce yawan bakin hauren da ke fitowa ghana suna shiga italy ta barauniyar hanya sun ƙaru daga dubu 4,550 a bara zuwa da arba'in biyar daga watan janairu zuwa nuwamban wannan shekaran jaridar ta ce a faɗan miss lopez ikra wannan adadin zai iya karuwa saboda wasu bakin hauren suna ɓoye huskokinsu saboda dalilin da suke bayarwa yasa suka bar gane suna neman mafaka yaudara ce ga hukumomin italy jaridar ta ce shugaban na hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa ta ƙara da cewa sun gano cewa hukuncin kisa na siyasa yana cikin dalilan da waɗannan mutanen suke bayarwa alhali kuwa babu wannan abu a ƙasar ghana da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana ba waya kuma ƙiri sashen hausa na muryar america Madalla, waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi. Ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Mustapha Abubakar daga Gusu, jihar Zamfara, Najeriya. do Allah ina son ku miƙa nan gaisuwa ta da jinjina ta ga sojojin najeriya da shugaban ƙasa a kan wake dajin sambisa da suka yi hakika mu mu sojoji ne masu kishin ƙasa masu kishin al'ummar ƙasarsu dama kayan aiki ne ke ba su da ba a ba su goyon baya ba shi ya saya har wasu tsiraru suka zo suka nuna cin ƙarshen hukuma domin mu mun san sojojinmu jarumai ne kuma muna roƙo ga Allah Allah shi kare muna su ya kare muna ƙasar mu ya kare muna shugaban ƙasa Allah shi taimake shi akan kuduri ne na alkai Allah shi ƙara ƙarfafa sojojinmu na Najeriya. Assalamu alaikum mai magana Mustapha Abubakar daga kuso jihar Zamfara, Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ni ne Haruna Jibrin dan Bauchi mazaunin Kalaba. a ina jingina ma mai girma shugaban kasar najeriya janar muhammadu buhari ina kuma kare jingina masa ina kuma jingina ma shugaban rundunar sojin najeriya um, lieutenant general tukur burtai da kuma shugaban rundunar sojojin sama da duk abubakar a ina jingina masu ina kuma masu fatan alkairi da kuma zaratan sojin da suke suke fagen taga da fatan allah ya sa su zama lafiya allah kuma ya su lafiya amin daga haruna jibril dan bauchi mazanin kalba sai an jima na gode Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana shi baban rediyo matankari a jihar Kebbi Najeriya. Gaba dai gaba dai sojojin Najeriya, gaba dai gaba dai sarki sojojin Najeriya. Yadda kuka kwata zagin kan Allah shi kara ba ku nasa Allah shi ke Na gode na kuma sauran koyaushe tukur baban rediyo matankari a jihar kebbi najeriya voa kuta lahiya wasu to sai kuma takaitattun labarai kafin mai sallama rahotanni daga kasar kenya sun ce ana samun karin mata da ke aikata laifukan ta'addanci a kasar an ba da misalin abin da ya faru cikin watan satumban da ya gabata lokacin da wasu mutane uku suka kai wa caji ofis ɗin 'yan sanda hari a mombasa inda suka daba wa ɗaya daga cikin 'yan sandan wuka kano suka banka wa caji ofis ɗin wuta kafin a yi nasarar halbe su har lahira inda daga bisani a gane cewa dukkan maharan uku mata ne Dylan Roof wanda ke fuskantar hukuncin kisa na kashe wasu mutane tara bakaken fata a wata cocin Charleston da ke jihar Carolina ta kudu ya faɗa wa alkali cewa bai da niyyar kiran kowane shaida kuma ba zai gabatar wa gabatar da wata hujja aikata wannan ɗanyen aiki ba idan an zo wajen yanke masa hukunci roof ya faɗa jiya laraba cewa har yanzu yana kan bakansa na cewa shi ne zai kasance lauyan kansa idan an fara shari'arsa a cikin sati mai zuwa idan rabbana ya kai mu sai dai alkali richard gagel ya ce roof na iya sauya ra'ayinsa roof da ya jima yana zaman lauyan kansa tun bayan da ya kori lauyinsa da ke kare shi tun bayan da masu yanke hukunci suka same shi da aikata laifuka har 33 da ke nasaba da nuna kyama ga wani jinsi na al'umma kuma ana hana doka aiki a jiya laraba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya fidda sharuɗan da aka yi amfani da su wajen samar da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasɗinu to masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin wannan hantsi to amma kada a mance da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin ciki har da sai bango ya tsage da zai fara tuna baya a halin yanzu kuwa jimmai halice a madadin sauran abokan aiki nake fatar auni lafiya